Masu sauraron sashen Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci, Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu a najeriya daidai lokacin da ake fama da fatara da kuma tsadar rayuwa jama'a sun bullo da sabon salon yin wasosan abincin da aka jibge a cikin rumbunan da aka bayyana cewa mafi yawansu mallakar gwamnati ne shin ko yaya kuke kallon wannan bakuwar ɗabi'ar da wasu 'yan najeriya suka bullo da ita a cikin wannan yanayi na fatara da kuma tsadar rayuwa waɗanne matakai suka kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala da ka iya rikidewa domin kasancewa barazana hatta ga ɓangaren tsaron ƙasar Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Ibrahim wankin hula a garin mai gode a jihar Neja. Memba a muryar matasan Afirka reshen jihar Neja. Wannan al'amari na waso sun kaya a cikin mota da talakawa Najeriya ko kuma su bata gari suka fara a Najeriya musamman arewacin Najeriya abun da ne yake shuwa goshi da karfi ne. kuma ba laifin kowa bane laifin shugabanni ne domin saboda anifin najeriya ba wani abu da muka rasa na tattalin arziki da ci gaban rayuwa amma shugabanni sun yi babake ne kuma sun yi tsaki game da taka rawa akan rashin ci gaban najeriya mu gabaki daya wannan laifin shugabanni ne saboda su suka kago abun karfi da yaji kuma dole haka ma ta kasance muna bamu dai fata amma irin haka ma za ta iya kasancewa ya kasance abun ya fi haka muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki kuma tsakanin da Allah idan ba a ce an an bijiris da tsari ainihin na turawan yammacin duniya ba to ba za mu taba samun ci gaban rayuwa a kasashen mu na Afirka musamman mu na Najeriya ko arewacin Najeriya ba Ibrahim wankin hula a garin mai gode a cikin jihar Niger Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da fasa rumbunan ajiya na gwamnati da al'umma ke yi suna ɗibar abinci wanda abin har ya kai har ya kai ga irin wannan yanayi a wannan ƙasa ta najeriya gaskiya wannan mataki da al'umma ke ɗauka mataki ne wanda za a iya cewa bai dace ba ta wani bangaren kuma a ce ya dace saboda akan je a ajiye abincin nan maimakon adiba wa'anda ya dace a ba talaka wanda ke cikin halin kunci na bukata ba za a ba su abincin nan ba kaga fusatattun mutane dole su je su rika fasa irin wa'annan rumbuna don haka jan hankalin da zamu yi da gwamnati duk inda ta san akwai rumbun ajiya wanda ta san akwai abincin a ciki ta gaggauta zuwa ta fasa shi ta ba al'umma abinci wannan shine mafita na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan Radio Faransa suna na zaki sauran gizo ma karamar hukumar mulkin tambol da ke jihar Sokoto. To gaskiya ka wannan bakon abu ne da zamu ce ko a tarihi mu bamu san da shi ba. Kasancewar abu ne wanda ke sa macin rayuwa ya kawo shi to gwamnati ya kamata ta lalo bakin zaren ganin cewa an kawo ƙarshen wannan macin rayuwa saboda kada abin ya wuce inda yake yanzu ma ba fata. Su kuma waɗanda na yi wannan ya kamata a ce sun yi lissahin cewa waɗanga abubuwan ba su ne za su kawo daidaito ga ƙasa ba sai dai ƙara kuma ruguza ƙasa don haka dai gwamnati ta yi kokari wala ta ɗauki matakin cewa an kawo ƙarshen tsadar rayuwar da ke fama a najeriya musamman ga talaka don ganin cewa an samu sa'ida kuma an samu daidaito domin ƙasar mu ta ci gaba suna na zaki su rangi zo ma ƙaramin kudin ke tambali ke da su Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim Tsamama, ina kiran kuna daga nan garin Tsamama a Bada Filinge, jihar Tilberi a Jamhuriyar Niger. Lalle dangane da kyan Najeriya yanzu sun koma kai ma kayan abinci na gwamnati cikin rumbunonin suna kwashewa, suna wawashewa, suna yin gaba da su. To turata ta kai bango 'yan Najeriya mun san mutane na masu hankuri, masu ladabi da biyayya kuma to yanzu abin sun ga tura ta kai bango gwamnati ya kasa ce musu komi dangane da tsadar rayuwar da suke ciki lalle bai kamata ba a ce yan najeriya kuma sun koma irin wannan ya kamaci a ce gwamnati ya ɗauki wani mataki na bullo ma yan najeriya da wasu sana'o'i ko wasu ayyukan yi wanda wasu halhalu za su rage musu koko a basu wasu tallafi lalle bai kamata ba a ce sun koma kai ma irin waɗannan kayayyaki tunda in ya huce na gwamnati na ga yan kasuwa ko na talaka za su koma allah da ya sauke ba haka muke fata ba allah kawo sauki fata Kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba kamar haka, alamar ƙari biyu uku hudu, bakwai sifili, shida shida uku biyar, shida shida hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum gidan Radio France International mai magana Comrade Amiru Sarkin Ruwa shugaban kungiyar tuntuɓa na garin Dangulbi karamar hukumar mulkin Maru jihar zamfara tarayyar najeriya hakika fasa wasu rumbuna na abinci da kuma tara wasu motoci na kayan abinci ana kwashewa hakan bai zo mana da mamaki ba duba da halin da ƙasa take ciki na macin rayuwa da tattalin arziki da talakawa suke fama da shi sai dai ina fatar su talaka su bi a hankali kuma gwamnati da fatar za ta ɗauki mataki akan halin da ƙasarmu take ciki ta najeriya na gode comrade amiru sarkin ruwa dan gulbi shugaban kungiyar tuntuɓa na dan gulbi karamar hukumar mulkin maru jihar zamfara tarayyar najeriya assalamu alaikum radio faransa mai albarka suna na amadu soja dan nijar ni mutumin tsamka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina travelers capital din libya mun gode da wanga maudu ne da kun ka bamu a yanzu haka yadda yan najeriya suke fama da fatara da talauci kuma da tsadar rayuwa sai gashi 'yan ƙasar sun hito da wani salon wasa rumbin ajiyar abinci na gwamnati to gaskiya ne a gani na wanga abin da suka yi ya yi daidai an gwamnati mai adalci ce a yanzu ya kamata ta hiddo abincin nan ta lallaba ma talakawa tunda mutane suna famal abincin da za su ci na yau kuma ga a rika famal a nemi na gobe kuma sun ga wanga su to su to sun riga sun san abinci ne a ajiye kuma gwamnati ce ta ajiye dan taraba ba ta, ta samu tare da bama talakawa don su samu saukin sa'ida to kuma sai gashi gwamnati ta kira ba ma talakawa to so take sai talakawa sun kai ga fara mutuwa sannan ta ɗauko ta basu to wannan shi ne ake cewa ihu bayan gobara allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari masu adalci wa kira ina kenan ku tashi lafiya assalamu alaikum radio faransa mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya a gaskiya salon da aka ce na rusa rumbunan gwamnati ana ɗiba a kayan abinci da tare motocin dangote da na subuwa da ake ɗebe abincin na a gaskiya wannan gwamnati ta ɗau mataki a kai saboda wayannan bara gurbi suna samun hanya na kwatan abubuwa mutane idan fa suka gama da na gwamnati ko kuma motocin dangote da na buwa fa to gidajen da suka san za su samu abinci wallahi za su koma gidaje saboda haka a ɗau matakai a kai kuma a samu gwamnati ta fito da wani salon da mutane suna cikin mawuyacin halin nan su samu a fidda su a cikin wannan mawuyacin halin a ɗau matakai sosai yanzu mana maiduguri gwamnan mu ya fara raba mana abinci anguwa anguwa amma wallahi gashi anguwan mu gwangewan anan ana an kawo abinci an zo an ɗauki sunayen mutane ɗaya bayan ɗaya bulamomin anguwa masu anguwa kenan to wallahi yan siyasa sun rusa sun mayar shi abin siyasa saboda haka gwamnati ba bagana mara zulumta yi bincike a kai Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International. Mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karmar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. Babu shakka fasa rumbunan abinci na gwamnati da kuma tara motocin da kwanka da wasu al'ummi ke yi a Najeriya duba da halin da suke kallo suna cikin na kuncin rayuwa haka ba mai kyau bane ba wannan abu ba shi bane ba mafita ba ba zai kuma haifar mana da mai ido ba hakikanin gaskiya mun sani muna cikin wani hali idan muka kalli abin za mu ce mu sun ci amanar mu kuma mu ma mun ci amana kanmu gani yadda muka nuna musu soyayya fiye da mu kanmu ina kira ga hukumomi da su tashi tsaye domin magance wannan matsala ta kusan fatara da za a ce domin wannan matsala ta tsadar rayuwa ta jefa mutane cikin kangin babu fiye da yadda ba a tunani mutane na cikin damuwa da fatan za a ɗauki matakan da suka dace ta hanyar tausayawa da kuma sanin cewa dukkan abin da ke faruwa da su to Allah fa zai tambaye su ranar gobe kiyama mai magana abdullahi laki funtuwa da karmar kuma funtuwa a cikin jihar katsina da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international musamman injiniyan namu a yau mustapha a DBC da ya haɗa mana wannan shiri ni nasiruddin muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.